duk da barazanar shiga yajin aikin da ƙungiyar malaman jihar Kaduna ta yi game da yunkurin gwamnatin jihar Kaduna na koren malaman makarantun firamare sama da dubu ashirin da ɗaya. Yanzu haka gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta fara ɗaukan sabbin ma'aikatan da ta ce za ta ɗauki mutum dubu ashirin da biyar. Malam Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna kuma ya ce suna wannan abu ne da kyakkyawan manufa. a yanzu da muke wannan maganan gwamnatin jihar kaduna ta ta fidda sanarwa kuma ta fidda jadawali da kuma abubuwa wadda wa'anda suke sha'awar neman aikin malanta a jihar kaduna idan suka mallaki wa'annan takaddun to dama ta bude domin su kuma za a ci gaba da karban wannan takaddun neman aikin koyarwa har zuwa ran goma sha tara ga watan nuwamba a cikin wannan shekarar da muke ciki ko wannan na da alaka da malaman nan da aka ce ba su ci jarabawa ba mu dai abu da muka sani duk wani abu wanda ya kamata gwamnatin jihar kaduna ta yi domin maido da martabar ilimin firamare insha Allahu za a yi babu gudu babu ja da baya to yanzu me kuma su waɗancan malamai da ba su jaraba ba to eh, wani abu ne kuma daban kuma mun ya mun bayyana a matsayin mu da cewa makaho bai jagorantan makaho muna son mu daidaita a kuma saisaita aikin malanta a jihar kaduna kuma alhamdulillah yanzu dinnan dubun dubatan wadda suke neman aikin malanta suke ta zuba takardar neman wannan aikin amma kun ji kungiyar malaman sun kira sun ce za su tafi yajin aiki in aka kora musu ma'aikata ni a gurin ka nake jin wannan bayanin sai dai kuma kokarin jin ta bakin kungiyar malaman da ta barazanar yajin aikin ya ci tira saboda shugaban kungiyar da sakataren sun ce sun riga sun yi bayanai ga manema labaru kuma yanzu haka ma sun riga sun tafi babban birnin Abuja don sanar da uwar kungiyar malamai ta ƙasa matakin da suka ɗauka a jihar Kaduna. Sai dai kuma wani mai fashin baki kuma lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista El Zubair Abubakar. Ya ce wannan batu na koran malaman makaranta fa na buƙatar idan an bugi jaki a bugi taiki. Kurakuran da aka samu su ne da farko gwamnati ta ce za ta yi jarabawa ga malaman makaranta. Jarabawar kuma da aka yi sai bai zo daidai da irin jarabawar da ya kamata a yi masu malaman makaranta ba, saboda irin tambayoyin da aka yi masu. Na biyu kuma yawan makin da gwamnati ta bayar a matsayin shine matakin da za a ce mutum ya samu nasara. ya saba ma yadda matakin jarabawa yake yadda ake a makarantu da tsarin makarantu na Najeriya. Na uku kuma akwai waɗanda ya kamata kamar da an shigar da su kamar eh, Teachers Registration Council, kamar National Teachers Institute ko kuma su su lura da tambayoyin da aka yi ga malamai. Tunda tambayoyi ne ga malamai abin da ya kamata da an yi da an tambaye su ne a bisa tsarin aikinsu. Daga su kuma ɓangaren malamai kuskuren da aka samu shine tun lokacin da aka kafa Teachers Registration Council aka ce duk malamin da ya san bai kware a harkan koyarwa ba ya je ya nemi ƙarin takarda ko sani game da matakin aikinsa. To malamai da yawa ba su ji wannan matakin ba. Akwai matsala kuma daga hukumar ɗaukan ma'aikata na primary school. An ɗauki ma'aikata ne yawanci ba bisa cancanta ba. To in za a nemi mafita ko maslaha abin da ya kamata a yi shi ne gwamnati ta lura da yadda suka amsa waɗannan tambayoyi a sake tattancewa a cikinsu a gano waɗanda za a iya tafiya da su training a gano kuma waɗanda za a fidda su daga tsarin koyarwa na makaranta inda hali a basu wasu ayyuka daban waɗanda kuma suka gaza sosai a kore su. Shirin korar malaman makarantun firamare sama da dubu ashirin da ɗaya a jihar Kaduna dai ya biyo bayan wata jarabawar tantancewa da gwamnatin jihar ta shirya ne, wanda ta ce jarabawa ce ta 'yan aji hudu a makarantun firamaren da mafi akasarin malaman suka kasa cinyewa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.